rahotanni dana cewa wani sabon tashin hankali ne ya sake barkewa tsakanin makiya da kuma 'yan kabilar kuteb a tsakanin takum da usa wanda kawo yanzu ba ma tantance alƙaluman rayukan da aka kashe ba ko da yake tuni aka tura jami'an tsaro abin da ke faruwa ne yawan tashi ne da rigima kan cewa fulani sun zo a wani kauye na ba. babu jami'an tsaro ne an ce akwai jami'an tsaro kan hanya Eh, yanzu haka ana kan buga bindiga ya ba za a iya yi sani ba sai idan ta yi sauki tukuna za a tantance. Wannan sabon fadan ma na ko zuwa ne a ƙasa da awanni 44 da wani taron sulhun da aka yi a ƙarƙashin tawagar da gwamnatin jihar ta tura domin shiga tsakani kamar yadda wani ɗan yankin da bai son a ambaci sunansa ya shaida min ta waya. Shekaran jiya Eh, eh, tawagan gwamnati sun tafi a yanci an yi sulhu magana kare. To yau kuma an tashi an waye garan ana faɗa ta kamata a ce an yi sulhu shekaran jiya zai hmm. kuma bai tashi. Da yake tabbatar da barkewan wannan sabon rikici shugaban haɗakar ƙungiyar makiyaya ta miyatta Allah Jauro Sahabi Mahmud Tukur ya ce kawo yanzu ma akwai wasu makiyayan da ba san yadda suke ba ba ko ga shanun da suka bace a daji. Akan itace shi ya kawo wannan matsala. Itace malaira mafulata ne ya hau yana sare waɗanda ɗan kuce same shi a nan faɗa ya haure aka kashe ɗan bafulatani aka kashe kashewa haka yan kutef diga nan fa fada ya shiga cikin usa ya shiga cikin gaku al'amarin da abin da ya faru kenan to amma ai ko kwanan nan kun zauna da da gwamnati kan cewa an sasanta kuma kwamiti ya je amma abun ya kici ya kici newa menene matsalar To al'amari na abin da ke faruwa mun zauna da shi gwamna mun yi magana na fahimtar juna amma abin da nake so ka sani cewa wayannan fulani akwai shanu kansu akwai shanu da yawa wanda suke cikin wannan daji Kukansu su shine tun da an ce musu su tafi an ce musu kasu shiga wannan yanki abin da suke nema a wajen gwamnati da hukuma shine a fitar musu da shanu kansu a basu duk ba fulani duk rayuwarsa ba shine maganar shanunsa wannan abubuwan kenan da yake faruwa. To sai dai kuma a martaninsa gwamnan jihar Taraba a kitan Dariya Disan Isiyaku ya koma nuna bacin ransa ne game da wannan samun tashin hankalin inda kuwa danganta matsalar da ma rashin hanya da cewa shi ke hana isa ga ƙauyukan da lamarin ke faruwa. Gwamnan ta bakin sa ta fuskaci harkokin siyasa Alhaji Abubakar Bawa ya koma bayyana irin matakan da aka ɗauka ne domin gano bakin zarin magance wannan tashin tashina. Gwamnati tana yin yakacin kokarinta sai dai ka san yawancin babban damuwan shine wuraren da ake fada wurare ne da ka gani is not accessible and it is very very difficult for the government to find out mutanen da suke daji musamman mutanen da suke daji din a ga su waye ne menene problem din kullum kada you need an access roads zuwa wuraren shine sa ana samun a lot of difficulties hmm. but uh, last week akwai uh, ce gwamnati ta zanna da miyatti Allah in hmm. fact yau da nake maka magana ba gwamnati za ta zanna da miyatti Allah to su a gane yaya za a yi a yi lasting solution to this kind of a problem kawo yanzu tuni aka tura karin jami'an tsaro zuwa yankin domin kwantar da rikicin kamar yadda kakakin rundunar 'yan sandan jihar Taraban ASP David Misal ke cewa. Kamar yadda nike maka magana damun tuntuni muna da jami'an mu a kasa wanda suna sa ido da kuma faruwar wannan abun ba da jimawa ba kwamishinan 'yan sanda na shi taraba ya ba da doka a tura karin jami'an tsaro yanzu da nike maka magana sun riga sun isa wurin sannan dpn da ke wuyan shi ma ya tashi saye ya tabbatar da cewa wannan abin bai sake faruwa ba. kakakin na 'yan sandan jihar taraba kenan asp bi misal kuma wannan ne ma dai karo na hudu ake samun irin wannan tashin hankali a ƙasa da watanni biyu batun da kuma manazarta ke maganin fa dole ne a tashi tsaye ibrahim abdulaziz sashin hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya